العبادات والطاعات فسهل عليهم فعلها ووعد بالأجر العظيم عليها فشرفت هذه الأمة على الأمم السابقة بما نالته من البركة والأجور المضاعفة وأشهد أن لا إله إلا الله لا معبود بحق سواه وأشهد أن محمدا عبد الله ومجتباه وخليله ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن سار على هداه وسلم تسليما كثيرا إلى أن نلقى أما بعد فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن أكثر ليالي رمضان قد انصرم قد انصرمت وأكثر أيامه قد انقضت فحري بنا أن نصبر أنفسنا على طاعة الرحمن والقيام وقراءة القرآن ولنحذر السآمة والملل والفتور والكسل فها نحن على أبواب الأشر المباركة الفاضلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت الأشر شد من إذره وأحيا ليله أي سهره فأحياه بالطاعة والعبادة وأيقظ أهله أي للصلاة والقيام قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في الأشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها إن أيام الأشر أيام الجد والأمل وترك الخمول والكسل إنها أيام فاضلة وليال مباركة كيف لا وفيها أعظم وأفضل ليلة إنها ليلة القدر قال صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الأشر الأواخر من رمضان وأكد أنزل الله وقد أنزل الله تعالى فيها سورة تتلى إلى يوم القيامة إنها سورة القدر حيث يقول تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر أي أنه تعالى ابتدأ بإنزاله في رمضان في ليلة القدر منه وسميت ليلة القدر ليلة القدر لعظم قدرها وفضلها عند الله ولأنه يقدر فيها ما يكون في العام من الأجل والأرزاق والأرزاق والمقادير ثم فخم شأنها وأظلم مقدارها فقال وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر أي تعادل في فضلها ألف شهر فالعمل الذي يقع فيها خير من الأمل في الألف شهر خالية منها وهذا مما تتحير فيه الألباب وتندحش له العقول حيث من تبارك وتعالى على هذه الأمة الضعيفة بليلة يكون الأمل فيها يقابل ويزيد على ألف شهر أمر إنسان يزيد عمره على الثمانين سنة فأي فضل وأجر أعظم من هذا تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم أي يكثر نزولهم في هذه الليلة لكثرة بركتها والملائكة يتنزلون مع تنزل البركة والرحمة كما يتنزلون عند تلاوة القرآن ويحيطون بحلق الذكر ويضعون أجنهتهم لطالب العلم تعظيما له سلام هي أي سالمة من كل آفات وشر وذلك لكثرة خيرها حتى مطلع الفجر أي بدايتها من غروب الشمس ونهايتها طلوع الفجر فلنحرص, فلنحرص أيها الصائمون على قيام ليلة القدر فإنها أفضل ليالي الآم على الإطلاق والموفق والسعيد من عرف قدرها وعظم شأنها فأحياها عبادة وتضرعا وابتهالا أحياها بتلاوة, بتلاوة كتاب الله أحياها بالذكر والاستغفار والدعاء يشكو إلى الله همه وحزنه ويبث إليه فقره وهاجته فحري, بمن هذه حاله أن يجيب الله دعوته ويغفر ذنبه ويستر عورته ويرزقه هلاوة في قلبه هي أفضل عنده من الدنيا وما عليها اللهم بلغنا ليلة القدر وأعنا على قيامها وتقبلها منا يا رب العالمين اللهم تقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا يا أرحم الراحمين بارك الله لي ولكم ونفعني وإياكم من الآيات والذكر الحكيم وسل اللهم وبارك وأكرم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيئنا وقائدنا ومربينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع بإحسانه واستنى بسنته إلى يوم الدين dukan godiya ta tabbata ga Ubangiji maɗaukacin sarki, ira da amincin Allah su tabbata ga fiyayyen halitta, annabinmu, manzanmu, jagoranmu mai mana tarbiyya. Allah ka raya mu a kan sunnarsa, ka ɗauki rayuwanmu muna bin tafarkinsa, ka tashe mu a cikin mabiyansa, ka shayar da mu alkautararsa da alayensa da sahabbansa. da waɗanda suka bisa bisa kyautatawa har zuwa ranar tashin alkiyama dukkan godiya ta tabbata ga ubangiji maɗaukakin sarki wanda ya girmama wannan al'umma ya ɗaukaka ta da lokutan alkhairai wanda ake bambanta ayyukan ibada da ɗa'a da yawa a cikinsu kuma ubangiji madaukakin sarki ya huwace wa al'umma ya sahale mata domin ta yi aikin da'a a wannan lokacin kuma ya mata alƙawarin lada mai girma gaske Allah madaukakin sarki ya ɗaukaki wannan al'umma akan al'ummatan da suka gabata dangane da abin da take samu na albarka da kuma lada a bar lillinkawa Allah madaukakin sarki ya sanya mu a cikin al'umar da ya bamu wa'yansu kaka na ayyukan alkhairi wanda a lokacin Ubangiji madaukakin sarki yake lillinka ayyukanmu domin mu samu kusanci zuwa gare shi. Da ka ya bayin Allah, mu ji tsoron Allah, mu ribaci lokutan halala da ibada, kada mu tauyewa kanmu alkhairi alhali muna da lafiya muna da raye muna raye kuma muna da damar samun abin da zai kusantar da mu ga ubangiji ya kai mu gidan tsira aljannan madaukakiya mu ji tsoron Allah mu daina kasala mu sani da yawa daga cikin dararrakin Ramadan ya shuɗe da yawa daga cikin yinnanta ya yanke ya tafi abin da ya rage kaɗan ne daga cikin Ramadan. Na kama dalla da wanda ya haƙuri wajen yi wa Allah Ubangiji maɗaukacin sarki ɗa'a, na tsayuwar sallah, na karatun Alƙur'ani, mu guji ƙosawa da gajiyawa, domin wannan lokaci ba lokaci ne ba na ƙosawa da gajiyawa akan ibada. Ba lokaci ne ba na sakaci da kasala. da hutu lokaci ne na bautar Allah na kusanci da Ubangiji maɗaukakin sarki. Musamman ma gamu mu da shiga goma ƙarshe wadda take da falala. Wanda aka ruwaito cewa Allah sallallahu Alaihi wasallam lokacin da goma ƙarshe ta shiga yana jan kwarjallansa. Imma dai yana tattare shi saboda ibada imma dai yana ƙauracewa iyalansa don saboda ibada wannan duk zai iya ɗauka cewa yana jan farjallansa kuma haƙiƙa manzo sallallahu alaihi wasallam a goma ƙarshe yana fita itikafi tunda aka farranta ramadan a shekara ta biyu har ya koma ga ubangiji a shekara ta goma shekara takwas yake kwana goma ƙarshen ramadan a masallaci a wata shekara ma kwana ashirin yake ya ƙaurace ma iyalinsa ba baya kusantarsu ya ƙaurace wa duk wani mahaluki ba abin da yake sai bautar ubangiji maɗaukakin sarki wannan dan ya nuna mana misali dan ya nuna mana cewa ga hanya ta bayan Allah ga aikin waɗanda suke neman aljanna ga abin da suke yi kuma ya nuna mana cewa manzala alaihi wa sallam godiya yake fa domin shi an bashi aljannar balma an bashi maqaman mahmuda palace a aljanna wanda ba irinsa ba wanda ya kai shi ɗaukaka a aljanna kuma ba wanda ya kai shi kayan alatu a duk gidajen da yake cikin aljanna amma yake irin wannan bauta domin godewa ga ubangiji mu kuma ya sunnanta mana yin bautar domin neman aljanna mu nema muke ba musamman ba a wacce muke shi an bashi yake godiya kai ba a baka ba aka ce ka nema to kuma ai kamata ya a ce mu dage kware da gaske wajen neman manzala yana raya ga baki ɗaya yana sallah tun daga bayan isha'i sai alfijir ya keto yana tsaye na sallah da lokaci sahabbai sun shigo suka ganshi yana sallah bayan isha'i aka yi tayi hasar da alfijir ya keto sannan ya tsaya shi kuma sahabin sa'ad bin abi waqqas ya zo domin tambayarsa sai ga yana sallah sai ya bi shi sallah sallar sadda ta kai su ta kai har hudowa alfijir wannan duk yana nuna mana yanda yake dagewa sallallahu alaihi wa yana hana idan sa bacci yana da'a da ibada ko ba shi kadai ba aka yake tayar da iyalansa su yi sallah su yi tsayuwar dare Nana Aisha radiyallahu anha Allah shi yarda da ita take cewa manzo Allah yana matukar dagewa a goma ƙarshe irin dagewar da baya yi a waninta lallai kuwa dararraki da yinnai na goma ƙarshe lokaci ne na jajircewa da aiki lokaci ne na barin kasala da bacci da shagala domin kwanaki ne masu falala dararraki ne masu albarka domin a cikinsu Allah ya girmama ya kuma fifita wani dare guda ɗaya wanda ake kiransa daren lailatul qadr to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi daren lailatul qadri a goma karshe ta ramadan a goma karshe zai iya zuwa a ko ina wasu sahabbai sun tabbatar daren 27 ne wa kuma sun ce wasu kuma sun ce dare ne na mara kuma mara za ta iya kasancewa a kowane dare idan wata ya kasance mai 29 mararsa ta zama 20 22 da hudu da shida da takwas idan ya kasance mai talatin mararsa ta zama ashirin da ɗaya da uku da biyar da bakwai da tara to kaga kenan a maganganun malamai idan za ka haɗe su to za ka kawai ka raya dararrakin goma ga baki ɗaya domin neman Allah ya datar da kai Allah madaukakin sarki ya saukar da sura wanda yake gaya mana girman wannan darar yace inna anzalnahu fi lailatul qadr hakika mun fara saukar da alkur'ani a ramadan a wani dare da ake kiransa daren lailatul qadr dan me aka ambace shi da lailatul qadr saboda girman matsayinsa da falalansa a wajen Allah sai zama alqadr din nan bi ma'ana abin da yake da daraja yake da girma yake da muhimmanci kuma a cikinsa ne ake kaddara duk abin da zai faru a shekara na ajalin wanda za a ɗauki ajalinsu na arzikin wanda za a azurta a cikin shi ne kuma ke ƙaddara dukkan abin da zai faru a rayuwar duniya Allah madaukakin sarki ya girmama al'amarinsa ya girmama matsayinsa shi yasa ya ce wa ma kama ma lailatul qadr wa ya sanar da kai menene lailatul qadr sai ce lailatul qadri khairun min alf shahr ai wajen falala da lada ya fi wata dubu aiki da za ka yi a cikinsa alkhairin aikin ya fi aikin da za ka yi a wata dubu wanda babu lailatul qadri a ciki wannan abubuwa ne da zai rikitar da hankalin ɗan adam musamman mai san aljanna ya hana idansa bacci wani ne da zai tafi da hankalin masu hankali cewa ga wani dare idan na dace da aiki za a rubuta min ladan wata dubu ko sama da haka Allah madaukakin sarki yayi wa wannan al'umma albarka domin al'umma ce wadda take rarrauna mu muka fi kowanne a cikin al'ummatai karancin shekaru domin shekarunmu 60 au 70 60 au 70 ne da kyar kake samun wanda yake tsallake 80 ba za su fi 10% ba zuga baki ɗaya masallacin nan da muka zo aka ce a kirga wanda suka fi shekara 80 a cikinmu za ka ga ba su fi 5% ba duk ƙasa da 80 muke kuma wanda lokacin da za mu kai 80 ɗin wataƙila duk ba ma masallacin nan duk kuma mun koma ga ubangiji to Allah madaukakin sarki ya sanya al'ummar da suka wuce a ko da ake ba su shekara dubu dubu biyu dubu uku to Allah madaukakin sarki ya ba mu ayyukan da za mu cin musu wanda ya shekara dubu yana aikin alkhairi da kai da ka zo a shekara sittin kuma abu ɗaya kuke nema kai da shi ita ce aljannar dai babu wata ta 'yan shekara dubu ko babu wata ta 'yan shekara dubu biyu naka wadda makinka shi za a kirga ma ya kai ka shi ma makinsa shi za a kirga ma ya kai shi to don haka muna buƙatuwa da wani bonus wani ta tagomashi da za mu iya cin musu to sai Allah madaukakin sarki ya sa mana irin wannan kakanni din yace idan kai sallah kana da ladan shekara 80 to a ce kai ramadana goma duk kana dacewa da lailatul qadri ka sani ko baka sani ba 80 so goma kaga nan ka samu aikin shekara an tsantsa na takwas ɗin da babu wani sako a cikinsa. shi za a ƙara ma a cikin shekarun da kai to kaga kuma a lahira aiki ne na kirki yake rinjaya ka tafi aljanna to kaga ana kyautata ma zato cewa ayyukanka na alkhairi za su rinjaya to wannan yake sawa masu nema suke dagewa su nema masu kasala da sakaci kuma suke ci gaba da kasalarsu domin mai ba su san falalar ba ba su girman al'amarin ba ba wanda ya san falalar ya san girman al'amarin sai wanda yake da yaƙini da ubangiji wanda ya tabbatar za a tashi wanda ya tabbatar akwai gida biyu da zai shiga a gabansa ko dai yana wuta ko yana aljanna to shine kadai ya san mutuncin lokacin ya san darajar lokacin ya san falalan lokacin shine ya bar komai ya neme shi kuma Allah ya bamu labari mala'iku da mala'ika Jibril suna sauka da izinin Ubangiji Allah ya tabbatar da cewa mala'iku baki ɗaya suna sauka kuma har da shugabansu saboda mahimmancin shi aka ƙara ambatansa wa ruhu fiha da shi mala'ika jibril kullum fa suke sauka a duk a lokacin kuma duk inda ka ga irin wannan manyan mala'ikun sun sauko makusantar ubangiji madaukakin sarki to suna sauka ne da albarka suna sauka ne da albarka da rahama da jin kai kamar yadda take sauka ga mai karatun alkur'ani da wanda yake zikiri da wanda yake neman ilimi domin girmama abin da yake wannan mala'iku ana sauko da su ga mai karatun qur'ani ko ba a ramadan ba to ina kuma yake karatun alkur'ani a ramadan wanda za su sauko normal mala'iku domin yana karatun alkur'ani sannan kuma wanda dan wannan daren suke saukowa za su sauko saukowa ta musamman sai Allah ce salamun hiya ai wannan daren duk wani sharri da duk wata cuta ta kubuta a wannan daren saboda yawan alkhairinta hatta matsala alfajir kuma zai fara tun daga hudowar faduwar rana har kulluwar alfajir da ka ya ku yan uwana masu azumi musulmi muminai bayan Allah mu dage da tsayuwa a wannan kwanakin domin su ne mafi fitin dararraki a shekara gabaki daya ba wani dare da ya kai waɗannan dararrakin guda goma wanda Allah ya datar ya rabauta shi da sanin darajar waɗannan kwanaki ya girmama al'amarinsa ya rayar da su wajen ibada da kusanci da kaskanci ga Ubangiji, ya rayar da su wajen karanta littafin Allah da zikiri da istighfari da addu'a, ya kai kukan damuwarsa wajen Ubangiji da baƙin cikinsa na duniya. Ya faɗa ma Ubangiji talaucinsa da buƙatarsa duniya da lahira, to wannan ya cancanta Ubangiji maɗaukacin sarki ya karɓa mishi, ya yafe mishi zunubansa, ya suturta shi, ya mutunta shi, ya kare shi ya kare ahalinsa a bayansa ya azurta shi da wani daɗi da ake ji a cikin zuciya da kwanciyar hankali da sakankancewa wannan daɗin da mumini yake jin a cikin zuciya ya fi duniya da abin da yake cikinta shi yasa da yawa daga cikin bayan Allah na gari suke cewa da masu mulki da masu kuɗi sun san abin da muke ji a cikin zuciyarmu da sun zo mun yi jayayya da su domin mun fi su kwanciyar hankali da jin daɗi wajibi ne mu ta addu'a mu ƙara dagewa wajen Allah madaukakin sarki ya datar da mu da wannan daren kuma mu ƙara dagewa wajen kusanci zuwa gare shi musamman a wannan lokaci da Allah madaukakin sarki ya kira cewa addu'a karɓaɓɓiya ce addu'a duk wanda ya yi ta ta sa'a guda to za a buɗe mishi ƙofofin aljanna za a karamta shi za a ba shi abin da ya nema da ma abin da bai nema ba za a yaye mishi musibu da bala'ai wanda yake gabansa wanda zai iya sa haɗuwa da su kafin ya mutu kuma wanda ya nemi wannan addu'a da yayi yaƙini cewa ubangijinsa mai karamci ne kuma ya ji kukansa kuma shine arhamur rahimin kuma lalle zai biya mashi bukata kuma zai yaye mashi duk abin da yake ciki na damuwa domin manzo alaihi wa sallam ya ce inna fil laili la sa'a lalle a daren wannan lokacin akwai wata sa'a la yuwafiquha rajulun muslim yas'alu Allah khairan min amrin duniya wal akhirah illa a'tahu iyyahu ce ba wani musulmi da zai nemi Allah ya ba shi alkhairan duniya da na lahira matuƙar ya dace da wannan lokacin to sai Allah ya bashi wannan kuwa a kowane dare ne na wannan wata don haka ubangiji mai karimci yana jin kunyar bayansa su roƙe shi bai amsa musu ba domin ya girma hakan ya ɗaukaka hakan domin shi ne mafi karamcin masu karamci mafi kyautan masu kyauta shine wanda in aka an tambaye shi bai hanawa shine wanda in aka nemi kusanci gare shi yake bude kofa shine wanda baya yanke duk wata ibada da aka yi domin sa da aka dole ne mu rinka yin addu'a a wannan wata musamman lokacin da yake ambatan Allah ayoyin azumi a tsakiya sai ce wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun yace kuma idan bayinka suka tambaye ka dangane da ni kace ina kusa da su na kuma komai kusa da su ina amsa duk addu'ar su idan suka roƙe ni dan haka su roƙe ni su yi imani da su ni lalle zan shiryar da su wannan uslubin da Allah madaukakin sarki yayi amfani da shi wajen kiran mu mu roƙe shi sai ya fara da wa iza sa'alaka ibadi anni a matsayinka na bawa ƙarƙashin tasarrufin ubangiji madaukakin sarki wanda Allah ya wadatu da barinka ba abin da zai yi da kai amma yace idan ka tambaye shi to a ce ma yana kusa da kai huwa aqrabu ilaykum min hablil warid Allah ya ce ya fi kusa da mu fiye da jijiyar da take wuyan mu wa huwa ma'akum aina ma kuntum kuma yana tare da mu da ilimin sa da sanin sa duk inda muke sannan yace zan amsa muku addu'o'in ku da bukatun ku zan yafe muku zunuban ku dan haka ku roƙe ni matukar roƙon an yi shi domin ni to kan wanda ya ji lallai lallai zan shiryar da shi haka wajibi ne mu dage da addu'o'i yi wa kanmu addu'o'i yi wa iyalanmu addu'o'i yi wa mu addu'o'i yi wa duniyar musulmi addu'o'i wannan addu'o'in dole ne mu tsaya a kansu in kai wa kanka kai wa iyayenka suna raye ko sun koma ga Allah kai wa ‘ya'yanka da matanka wajibi ne kai wa musulmin Najeriya da musulmin duniya addu'a ka tsaya tsayin daka ka roƙi Allah Allah ya ɗaukaka musulunci akan maƙiya addini Allah duk wanda yake so ya ga bayan musulunci Allah ka ga bayansa ka yi addu'a ba ji ba gani akan waɗannan ‘yan ta'addaɗin, da waɗannan masu sace mutane da masu ɗaukan nauyinsu da masu ba su rahoto da wanda za su iya maganinsu ba su yi maganinsu ba duk mu haɗe su ga addu'a duk shugaban da zai iya maganin tsaronmu bai yi ba to duk mu haɗe su cikin addu'an mu ta Ramadan Allah ya mana maganin su baki ɗayan su ya kautar da su baki ɗayan su ya gajiyar da su baki ɗayan su ya canza mana su baki ɗayan su haka za mu yi ta addu'a a wannan wata lokaci ne na addu'a kuma lokaci ne da ake farautar musulmi a ko'ina a duniya an sako mu gaba ta ko'ina wannan wajibi ne mu tsaya a addu'a musamman yau sha bakwai ga watan Ramadan yau ne ranar da aka yi badar ranar da Allah madaukakin sarki ya kira shi yawmal furqan yawmat taqal jama'an ranar da ya rabe tsakanin ƙarya da gaskiya ya Allah kamar yadda kai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nasara a irin wannan rana ta 17 ga watan Ramadan Allah ka ba musulmi nasara Allah kai kamar yadda ka bambance tsakanin kafirci da musulunci aka karya kafirci musulunci ya ɗaukaka ya Allah muna tawassali da sunanka kyawawa Allah ka karya kafirci Allah ka karya kafirai Allah kai maganin Isra'ila Allah ka bai maganin Amerika Allah kai maganin turawan yamma Allah kai maganin makiya musulunci a duk inda suke ya ubangiji duk wanda yake nufin musulunci da sharri da musulmi Allah ka mai da sharri kansa ya Allah duk wanda yake nufin da musulmin arewa da sharri Allah madaukakin sarki kame da sharri zuwa kansa Allah arnan duniya da na waje da na cikin gida sun tarawa musulmi suna so su ga su yi cincirindo a mu su ga ƙarshen mu ya Allah ka nuna musu ƙarshen su Allahumma arina fihim yawmal aswada Allahumma arina fihim yawmal aswada Allahumma khudhhum akhadha azizun muqtadir ya zal jalal wal ikram يا من هو على كل شيء قدير اللهم ارفع عنا الغلا والباء والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وخش منهم الحاضرين والحاضرات اللهم فرج همومهم واقض ديونهم وأنزل عليهم رحمتك رحمتك ورضوانك يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر, ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله